<clears throat> أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة فهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne a gargashin littafin hukunce-hukuncen auratayya wanda a gargashin wannan littafi mai albarka karatu wanda ya gabata mun karanta hadisin Anas dan Malik yarda Allah su kara tabbata a gare sa wanda ya bayani game da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ka aure budurwa alhali kana da mata da kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ka aure bazawara alhali kana da mata cewa idan ka aure budurwa alhali kana da mata aqama indaha sab'an thumma qasama to za ka zauna a wurin ita budurwar na tsawon kwana bakwai sannan ka raba kwana wa idza tazawwaja thayyiba aqama indaha thalathan thumma qasama idan kuma ka aure bazawara to za ka zauna a wurin ta na tsawon kwanaki uku sannan ka raba kwana wanda mun karanta wannan hadisin tare da bayanin abin da wannan hadisi ne albarka yake kunshe da shi kuma haka nan ma mun karanta hadisin abdullahi dan abbas saboda shi ma mun idda bayanin da ke karkashin hadisin abdullahi dan abbas a shi ya rawanci hadisi mai lamba 329 a cikin wannan littafi mai albarka hadisin ya je kamar haka wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا mun karanta wannan hadisin cewa riwaya ce daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah su kara tabbata a gare su gaba dan shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce law anna ahadakum ina ma da ɗayan ku idan ya so zuwa ga iyalinsa mana ina ma da ɗayanku idan ya nufaci zuwa ga iyalinsa ƙala ina ma da ya ce mana ina ma ya ce ya yi wannan addu'ar a yayin da zai je wa iyalinsa domin zai wa iyali bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma tana. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma da ya ce ko ina ma ya ce zan fara da sunan Allah ma'ana zan fara da sunan Allah ina farawa da sunan Allah Allahumma jannibna shaitan Allah ka nisantar mana da shiɗan, ma'ana Allah ka nisantar da shiɗan tsakanina da matata cewa Allah ka nisan mana da shiɗan, cewa yi eh, jannibna ma'ana ka nisantar da mu daga shedan yace wa jannibin shaitan ma razaqtana Allah ka nisantar da shedan daga abin da za ka azarta mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'innahu cewa lallai yadda al'amarin yake in yi ƙaddir bainahu ma waladun matukar Allah madaukakin sarki ya so ko ya kaddara ya so kaddara ta a tsakaninsu in ma namiji ko mace a wannan zakkewar a wannan zuwa da yawa matar matukar yayi wannan addu'ar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce lam yadurruhu shaytan abadan to har abada shaytan ba zai rudu wannan dan ba wanda mun yi bayani game da irin rudin ko da yake wasu malamai sun ce rudu ne kala biyu akwai rudu amma ne cewa addararu addararu dini ma'ana shaytan ba zai rudar da shi ba ta fuskar addini sannan kuma abdararul badani sannan shedan ba zai ruɗe shi ba ta bangaren jikinsa ba cewa shedan ba zai cutar da shi ba malamai suka ce wasu malamai suna da fahimtar cutarwa kala biyu ake nufi cewa wannan ɗa zai aminta daga cutar nan guda biyu wanda mun tattauna dangane da wannan hadisin a karatu wanda ya gabata wanda muka bayyana cewa wannan hadisi mai girma ya bayyana ladubba na zakewa iyali cewa annahu yanbaghi rajuli idza arada jima'i zawjatahu aw amatahu an yaqula cewa an dora ya wajaba yanbaghi ya dace ga mutum idan zakewa idan zai zakewa matarsa ko bai wasa ya ce bismillah ma'ana ya fara da sunan Allah domin dukkanin al'amarin da ba a fara saboda da ambaton sunan Allah to yana dauke ne da yankakkiyar albarka sai ya zamanto ka je wa iyalinka da ainihin wato babu bismillah sai Allah ya kaddara da a wannan kwanciyar kaga kenan akwai yankakkiyar albarka ga wannan dan wa an yaqula du'a'un nafi kuma an so ya faɗi wata addu'a wacce take mai amfanarwa shine Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana cewa Allah ka nisantar da shaytan daga gare mu ma'ana Allah ka nisantar mana da shedan ni da matata Allah ka nisantar da shedan tsakaninmu wajen mara shaytana ma na, Allah ka nisantar da shedan daga abin da zaka azarta mu da shi na Ya yace fa in qaddara Allah ta'ala lahu ma waladan min dalikal jima'a. cewa matukar Allah madaukakin sarki ya ƙaddara da a wannan zakewar fa sayakunu bi barakati ismillahi ta'ala وهذا الدعاء المبارك في اسمة فلا يضره الشيطان wannan ɗan zai zamanto a ƙarƙashin albarkar Allah ma'ana zai yi rayuwa tare da albarkar Allah sai aka ce Allah ya sa maka albarka albarkar iyaye ma takan cika rayuwar bawa a ce iyayenka sun sa ma albarka babanka ya sa ma albarka babanka ta sa ma albarka ko ina tunanin za ka yi rayuwa mai albarka sai kuma aka ce ba iyaye ba ma a'a ubangijin iyaye cewa Allah ya sa wa rayuwarka albarka kawai Allah ya ce za ka yi rayuwa mai albarka ai kai karifi wa hada du'aul mubarak da wannan addu'a wacce take da dimbin albarka to babu makawa wannan dan zai zamanto karkashin isma kariya ta Allah bala ya duru shaytan shaytan ba zai rude sa ba shaytan ba zai yawo da hankalinsa ba wanda wannan hadisi da muka karanta alƙadi iya ya bayyana a cikin littafinsa cewa wannan hadisin umumi ne ma'ana hadisin ya yi umumin dukkanin wata cutarwa da wani wasuwasi da ainihin wato ɗanɗarewa da shedan ke ziga bawa zuwa gare sa cewa dukkanin abin da ya shafi al'iguwa ma'ana ɓata daga kan tafarki ko kaucewa daga kan tafarki to Allah madaukakin sarki zai amintar da bawa daga wannan fatan ma'ana wannan karkacewar da bawa zai yi da wasu wasi da nau'ikan cutarwa cikin addini to bawan Allah madaukakin sarki zai kare sa daga wannan bandarewar da wannan waswasin don haka haka alƙazi iyaz ya bayyana yace wa yahtamilu an yu'khadhu khasun bin nazbati lid-darar al-badani yace kuma yakan iya ɗaukar cewa ba wai cutarwa ta addini ba cutarwa ta jiki albadani yace haza aqrab yace wannan yafi kusa da dare da haka almuhim dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dukkanin wanda ya wannan addu'ar a yayin da zai je zuwa ga iyali sannan Allah madaukakin sarki ya kaddara da a tsakaninsu to Allah madaukakin sarki zai kara wannan dan daga ruɗin shedan cewa shedan ba zai ruɗe sa ba da haka muna fatan za a rike wannan azkar ɗin za a rike wannan ainihin wato addu'ar a kiyaye ta musamman ga waɗanda suke ma'aurata da kuma waɗanda suke ainihin wato suke nufin aure yana da kyau a rike mun yi bayani karatu wanda ya gabata cewa abun kunya za ka samu wani sai an ɗaura masa auren an kai masa matar sannan zai kira ka a waya ya ce wane ya ma ake wannan addu'a sai ka tambaye sa wata addu'a sannan ya ce maka idan zan je ga iyalina wata addu'a ma ake yi wani ma abin kunya zai kira ka cikin gaggawa ya ce da Allah ka rubuto masa inda ake wankan janaba abin kunya ya ɗebi shekaru ɗai ɗai ɗai ɗai a rayuwarsa har shekara ashirin da biyar ashirin da bakwai shekara talatin yana neman kuɗi yana ƙoƙarin ya za a iya gina gida ya za a iya siya mota ya za a iya samu jari ya ci abinci ya koshi zai hau mota zai hau jirgi ya hau mota ya je kano ya je Legas ya je port harcourt wai dai a wannan yawace yawacen bai yi yawon neman ilimi ba shi duka rayuwarsa bai san ma ya ake wankan janaba ba kuma yana mafarke mafarki bai iya wankan janaba ba sai gashi kuma an zo an yi masa aure ma wai bai iya addu'ar da ake yi ba a yayin da za a zakke wa iyali haka wannan kalubale ne ga samari da waɗanda suke ma'auratan da ba su iya ba baka yi latti ba matukar kana da rai baka yi latti ba domin a kiyaye gaba an gane ko domin kiyaye gaba mun yi bayani cewa musamman irin wannan lokaci da muke rayuwa za ga cewa wasu irin 'ya'ya ne Allah madaukakin sarki ko mu ce iyaye suka jarabci kansu da waɗannan kawunan shedan sai ya shiga iyayen ya mantar da iyayen irin azkar din da ake yi a lokacin da za a ainihin wato za a zakke wa iyaye za a zakke mata da haka sai a dinga haifan wasu irin 'ya'ya kai ka ce su ne ma shedanin gangan su ne shedan din da haka kenan matukar za mu ɗauko hanyoyin gyara kenan matakin farko ga gyara ga dukkanin al'ummar da ta tsinci kanta a cikin wannan rudu da wannan tashin hankali da banɗarewa da lalacewa musamman na samari na shaye-shaye da caca da rayuwar banza da ake yi musamman a irin wannan unguwa da muke rayuwa kenan matakin farko shine a fara rigakafin ma 'ya'yan da za a haifa nan gaba bature ya ce eh, Eh, ya ce rigakafi ya fi magani kenan sai a fara yin rigakafin 'ya'yan da za a haifa wani irin rigakafi tun da waɗannan shedan ya riga ya shige su su sai a kullo musu da wata hanya sai a kullo da wani tsari na tarbiyyantar da su ya za a kwaba wannan shiɗanin da ke jikinsu ya za a cire wannan shiɗanin da ke jikinsu su kuma waɗanda ba su zo ba generation ɗin da za su zo nan gaba ya za a yi a musu rigakafi rigakafin ne duk lokacin da za a ɗaura aure in ma aure za a ɗaura na saurayi ko na bazawara to a ce kai kai ina angon idan aka neme sa liman ya keɓe da shi liman ya ce yi min addu'ar da ake idan za a zai kewa iyali liman ya saurara daidai ko ba daidai ba an gane ko wannan da hanyoyi ne na ɗaukan gyara maganar addini ba wai magana ba ce wacce take ɗauke da idan ka ce za ka sanya kunya game da addini kai ba za ka yi tambaya ba ba za ka je makaranta ba sai ka ga ka tashi a babin bafilu babu komai a rayuwarka kai ba ilimin kuma ba komi da haka wannan kalubale ne tunda matasan ba a son yin karatu ba a son zuwa makaranta ba a kokarin yin ilimi to wannan rigakafin yana da kyau musamman hukuma masu jagoranci a unguwa su ɗaukar wa kansu wannan aikin cewa duk lokacin da malam wane zai baiwa malam wane auren yasa to sai an fara bincike shin ya iya addu'ar da ake zan kewa iyali idan bai iya ba a koya masa ya iya ya ta tsaya masa a kansa ya yi ƙoƙari ya jake ta ya iya sannan kuma da bibiyar samari loko-loko musamman waɗanda suke da burin yin aure waɗanda suka sa aure a gabansu cewa dukkanin saurayin da ya san akwai magana aure a gabansa a wannan shekarar to ana da buƙatar sa ranar asabar ko ranar lahadi lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan lokacin ba wai qur'ani za a zauna a koyar da shi ba ba wai wani ba wai wani nusus za a tsaya a karantar da shi ba a'a a karantar da shi zamantakewa auratayya to ga haƙƙin Allah akan ka game da matarka ga haƙƙin Allah akan matarka game da kai sannan kuma ga addu'ar da ake yi idan za ka je mata ba kamar dabbobi ake zuwa ba a shari'a ta tare da irin addu'ar da ake a yayin da za a zake wa iyali sannan bayan haka idan an zake wa iyalin ai ba wai daga an zake wa iyalin ba kuma shi kenan sai a je a bauta wa Allah a'a akwai wanka da ake yi wankan janaba ake kiransa shin ka iya ko baka iya ba ka iya ya ake yi an gane ko yana da kyau abin burgewa akwai wani bawan Allah da muka yi fira da shi a cikin wannan unguwa mu, muke fira da shi yake ce mun shi wallahi duka 'ya'yansa tsakanin maza da mata babu wanda ya koyi wankan janaba a makaranta shi ya koya musu alhamdulillah cewa shi ya koyar da su wankan janaba shi ya kwatanta wa yarsa ga yanayin jinin haila ga yanayin jinin haihuwa ga yanayin jinin cuta shi ya koyar da yarsa ya ake wankan janaba ina ake fara wankewa ina ake cudawa ba dan komai ba domin a gudu tare a tsira tare domin a je a haɗe a gidan aljanna wacce Allah madaukakin sarki ya tanada domin masu imani da aiki amma yanzu irin rayuwa da muka tsinci kanmu sai ga wani ya ce ya za a yi mu yi maganar janaba ni da yata ya za a yi mu yi maganar janaba ni da ɗana kada ka yi maganar janaba kai da ɗanka kada ka yi magana haila kai da ɗanka akwai ranar da Allah madaukakin sarki idan ya so saboda ainihin wato zatanka mummunan zatanka game da ubangiji subhanahu wataala da burace buracen ku sai ku ga Allah madaukakin sarki da ɗan da uban da Allah madaukakin sarki ya tattara su a cikin wuta saboda babu Allah a rayuwarsu amma za su tattauna game da ɗan ya za a yi silan su shigo ya za a yi kamfani na na legas ya tashi ya za a yi odar da nake zuwa inugu ya za a yi tawanzu ko bana nan ya za a yi ka ta bangare kaza za su tattauna game da ɗan amma ba su taɓa tattaunawa game da ɗan shin ka iya ruku'u ka iya sujjada shin ka iya tayya shin ka iya addu'ar da ake yi a cikin ruku'u ka iya tasbihin da ake a ruku'u ka iya tasbihin da ake a sujada. shin ka iya addu'a a yayin da za a yi bacci ka iya addu'a a lokacin da aka tashi daga bacci shin idan aka idar da alwala ka iya addu'ar da ake yi shin idan aka idar da kiran sallah ka iya addu'ar shi duk bai da damuwa da wannan shi wannan ba matsalarsa bace wannan ba lalurarsa bace lalurarsa shin ya kiyaye masa hanyoyin da kudadensa su lallasa suke shigo masa shin nan bangaren ba a cuta ta nan bangaren ka kiyaye ka toshe shi na lurarsa kenan mafi girman bukatarsa shine ya za a yi duniyar su ta ɗoro ya za a yi a giggina gidaje ya za a gina ofisoshi shi ba wai lalurar shi ba ya za a yi muyi ingantacciyar rayuwa irin wacce Allah da Manzan Allah suke so shi wannan ba lalurarsa ba ce da haka wannan kalubale ne ga iyaye musamman ainihin wato iyaye mata domin duk irin wannan fitintinin ya fi bujurowa ta bangaren su za ga cewa musamman iyaye mata za ka yi ƙoƙarin ɗora musamman 'ya'ya a kan turba amma sai ka yi da gaske za ka san al'amarin yarka domin musamman a irin wannan unguwa da muke rayuwa za ka yi tunanin gini kake yi amma da ita da uwarta suna nan suna ruguza ainihin wato ginin wallahi a cikin wannan unguwar da muke rayuwa akwai bawan Allah da ya bani labari ya ce su uku ana zubarwa da yarsa ciki wallahi bai sani ba yace su uku ana zubarwa da yarsa ciki gida ɗaya suke tare suke kwana su tashi a nan take cin abincin safara ranar dare a nan suke komi yace wallahi su uku aka zubar mata da ciki bai sani ba yace wallahi bai sani ba ku irin wannan zaka samu rufa-rufa ne musamman na iyaye mata za su suka shige gaba su suka riƙe jagorancin gida su suke komi a gida da sai aka mai da shi dolo aka mai da shi soko ya zama capital letter zero a gida tunda ya baiwa ita mata ita ce na safe ita ce na rana ita ce ragamar ita ta rike stiyarin din gida da kawai amfaninsa shine ya waiwayo da daddare ya nemi uwar shi ma ya fita da haka wannan kalubale ne a gida a musamman ga magidanta cewa a yi ƙoƙarin bincike shin lokacin da ka shigo gida wace na cikin gida wace ta je makaranta wane ya je makaranta shin wace daga makaranta akwai inda take biyawa wace ta taso makaranta me ya haƙuri da ainihin wato da talaucin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana cewa halin da ka tsinci kanka da kake fama da shi na babu na rashi ya haƙuri ka tabbatar da kanka akan wannan ka ya haƙuri da babunka ka yi ƙoƙari akan ɗan kaɗan domin ka tseratar da mutuncin iyalinka da 'ya'yanka gaba ɗaya domin na daga cikin fitinar da take addaban mu musamman irin wannan unguwa shine rigejeniya na iyaye mata wurin siyan gwalagwale da filaye har addu'a suke yi Allah madaukakin sarki ka bani ya da za ta ringa tallan shinkafa Allah ka bani ya wace tana da ya budurwa mai neman mata kuɗi bima Allah ka bani wacce za ta ringa tallan soɓo Allah ka bani wacce za ta ringa tallan kunun aya Allah ka bani wacce za ta dinga tallan man gyada sai ta dinga cewa daga an haifa mata mace sai a ce ai kin samu mai talla ga cewa musamman tallace tallace ga ya mace yana ɗaya daga cikin wasa'il ɗin da ke kawo fitina a cikin al'umma yana daga cikin hanyoyi da ke kawo ainihin wato fitina a cikin al'umma wanda wannan ba ababe ne wanda zan ta nana mana ba wanda kowanne daga cikin mu ya san irin fitina da tallace-tallace na mata yake kawo a cikin al'umma sai dai mu ce wa billah Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya kare mana imanin mu gaba daya wajibi ne akan iyaye su tsaye akan ragamar ainihin wato gida ya zamanto duk talaucin ka duk kankanta karfinka ya zamanto da wannan karfin naka kake gudanar da wannan gidan naka Koda da safe safa abin da za a ci shine mafi kaskancin abin da za a ci da rana ma shine mafi kaskancin abinci a garin da daddare ma shine mafi kaskancin abinci a garin wannan ya fiye maka alkhairi domin idan ka ce ba za ka yi hakuri da wannan ba sai mutunci ya zube don musamman a cikin wannan unguwa da muke rayuwa akwai 'ya'ya'yan mata da su suke rike da gidan iyaye sai ka ga uba ya shigo gida ko wacce ta tambayi kuɗi sai ya ce wace taranta mun dubu biyu shin wani ofis take aiki a sakatariya a wani department take aiki ko kuma wata sana'a mai take kullawa a gida mai take siyarwa shin wani kamfani ne da ita da yake kawo mata kudi idan ba a yi rashin sa'a idan aka yi rashin sa'a sai a ga ai wani ne yake zuwa yake lalibita ta wane yana lalibarta yana ba ta dubu uku wane ma na lalibarta yana ba ta dubu biyu wane na lalibarta yana ba ta dubu biyu abun mamaki idan ka kusanci musamman matan sai ga cewa kawayen baban ne ma ke neman ta wata abokin babanta na neman ta wani dan wani abokin yayanta yana neman ta wani wani makwabci ne ke neman ta wani ma wa iyadu billahi idan gidan haya ne zai cewa mijin wani da ke kusa da ɗakin babata ma shi ke neman ta. wannan akwai cin amana a cikin irin wannan rayuwa da ka ƙalubale ne a rayuwarmu mu yi haƙuri da ɗan kaɗan idan ka ce ba za ka yi haƙuri da ɗan kaɗan ba za ka wayi gari ka rayu a cikin talauci talauci guda biyu talauci na rashi da kuma talauci na imani tunda ka ce ba za ka yi haƙuri da ɗan kaɗan da Allah madaukakin sarki ya baka ba kai ma ya za a yi ka shiga sawun mawadata ya za a yi aiwace na da gwal ni ma ya za a yi ƴata ta wuna a kan titi ta wuna a kasuwa tana tallan sogo tana tallan shinkafa tana tallan kaza ya za a yi nema da siya gwal aiwace ta fara gini gininta ya kai windo ya kai linta ni ma ƴata wace ƴaƴana mata waccan ta kai abinci can waccan ta kai nan sai a wayi gari ƴaƴan sun girma ba su san menene darajar iyayensu ba domin a iya zaton su cewa ai da bazassu iyayensu suke rawa kamata ya ce da bazarka ‘ya'yanka ke rawa ‘ya'yanka maza da mata sai zamanto da bazar ‘ya'yanka kake rawa a wannan lokacin sai mutunci ya zube sai a wayi gari uba jahannama uwa jahannama ‘ya'ya ma jahannama gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya kare mu haka wannan kalubale ne a gare mu gwargwadon wadatarka da abin da Allah madaukakin sarki ya hore ma ka jajirce da ɗan kaɗan iyalinka su samu rayuwa ingantacciya su samu rayuwa mai albarka domin gidan duniya ba gida ba ne wanda yake na dawwama ba wanda a ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani game da abin da ya shafi al'azalu wanda al'azal shine muka yi bayani ma'ana lokacin da mutum yake zakewa iyalinsa a lokacin da ainihin wato mani ya yi dab da fito masa sai ya ainihin wato ya cire gabansa daga farjin iyalinsa domin ya zubar da wannan manin a ƙasa muka ce wannan shine ta'arifin ainihin wato al'azul shin shari'a ta yadda da a yi azalu ko ba ta yadda da a yi al'azlu ba muka ce wani bangare na malamai sun haramta al'azalu sai dai mazhabin imma guda hudu imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal dukkaninsu sun halatta yin al'azalu amma da izinin mata to cewa ke fa al'azali zan dinga yi watan nan gaba ɗaya azali zan dinga yi cewa idan ka ba ta izini ka nemi izini to shari'a ta baka dama ko mun yi mun azali zuwa gida biyu to cewa matukar kana yin azalu don gudun talauci saboda ai yayanka guda uku kai baka so matarka ta haifi na hudu ai kana da me za ciyar da su da me za biya musu kuɗin sukul da me za ka yi kaza da me za yi kaza da me za yi kaza idan ka azalu don gudun talauci to kamar ka kashe rai Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka amma idan ka yi azalu ba don gudun talauci ba ka yi ne kawai domin matarka a ɗan samu tazara haihuwa ko kuma matarka ta huta wannan shari'a ba zai kama ka da wannan laifin ba domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sun ce kunna na azilu wal qur'anu yanzilu sun ce mun kasance muna yin azalu idan muna zakkewa iyalinmu idan mani ya yi dab da fitowa muna cire gabanmu mu zubar da shi a ƙasa qur'ani yana sauka kuma Allah bai hana mu yin azalu ba da haka da wannan sai na dada wayan mana da kai da amfani da roba ta zakkewa iyali shine turawa suke cewa ainihin wato condom kya ba laifi bane dan kayi wa iyalinka amfani da shi domin babu bambanci da wancan ba bai da bambanci da al'azalu cewa abin da ba a bukata shine shigarsa sai zaman to wannan robar ita ma za ta kare shigar da haka duk sababi duk abu ɗaya suke yi da haka malamai sun duba sun ga cewa ba laifi bane dan mutum ya yi wa iyalinsa amfani da ainihin wato wannan roba ba a yayin da zai zaki zai zaki mata wallahu alam wanda wannan shine ainihin wato shine fahimtar malamai dangane da wannan matsalar don haka ibn taymiya ya ƙara fitar da fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisin yace almar'atu idza tazawwajat kana zawjuha amlaku biha min abawaiha cewa matukar mace ta yi aure to mijinta ya fi iko da ita fiye da iyayenta guda biyu cewa lokacin da ka aurar da yarka domin yanzu za ka samu wani irin aure auratayya ake yi auren jari cewa ya aurar da ita ko ta aurar da ita amma auren ba wai aure bane aka yi ba wai an mallaka masa gaba ɗaya ba auren ya saba wa irin aure na shari'a aure aka yi amma da nufin me ke dawo mana me yake dawo mana me ke shigo mana yadda ka san injin buga kuɗi ta tura waje ta aura masa menene yake dawo mana me ke shigowa yanzu ka samu musamman irin wannan lokaci da muke rayuwa sai kaga wasu iyayen idan wani ɗan abu ɗan ƙarami ya faru tsakanin yarsa da ainihin wato da miji da mijinta yakan ya kira ta ya ce to yanzu yanzu ki dawo gida wanda wannan saban Allah ne lokacin da na aura maka ya ko lokacin da ka ɗauki yarka ka bayar to wanda ka bai wa ɗan nan ya fi ka iko da yar a wannan lokacin shi yake da cikakken iko game da yar muka yi bayani a baya lokacin da miji ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu ma'ana sakin da ake komayya a ciki matuƙar ba ta gama ta ba to mijin yana da iko a lokacin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama lokacin da ya so kawai ya kira ta ya ce wace na mai da ke ya kafa shaidu kawai guda biyu amma irin wannan lokaci da muke rayuwa sai kaga ka saki mata saki ɗaya ko saki biyu ka ce ka mai da ita sai uwarta ta ce bata koma ba bata maidu ba ko ubanta ya ce ai ba aure tsakaninku alhali bata gama idda ba wanda a shari'a idan ka saki mata saki daya ko saki biyu matukar bata gama idda ba idan ka ce ka mai da ita kawai kamar labari kake ba babanta wanda idan aka ce ana baka labari ko ka yadda ko kakka yadda ni ɗaya ne kawai labari kake ba su na mai da ita kawai abin da shari'a take so shine ka kafa shedu guda biyu cewa ka mai da matarka wanda amma yanzu sai kaga ana samun tirjiya ana ja'in ja shi miji yana namai da ita uban da uwar kai suna cewa ba za ta koma ba ko ba ta maidu ba wanda wannan ya saba wa karantarwa ta shari'ar musulunci sannan A'a. ga mijinta wajibi ne a kanta ba wai shari'a ta ba ta zaɓi ba ne idan kin so ki da a gare su a'a wajibi ne dan sai ka samu matayen idan mai kuɗi ne kai za ku zauna lafiya idan da safe ta tashi za ta ci shinkafa kaza da rana za ta sha labanin da daddare za a ci shawarma to masha Allah za a zauna lafiya amma kasance da safe aka tashi aka sha farau-farau na, na, na, na, koko da rana aka yi taɓa kalashi aka ci ɗan wake da mai da yaji ko aka ci shinkafa garau-garau da daddare aka ci masha sha Allah wa abin da Allah ya so ba abin da ta so ba wallahi za a samu hayaniya za a samu tashin hankali za a samu baraka domin dama ita ya auren wai ba wai ta yi dan Allah bane ba wai ta yi auren bane dan Allah ba a'a ta yi auren ne domin amfanin da ke tattare da kai za ka samu galiban saboda lalacewar iyaye mata yanzu daga ka bujiro ka nuna kana son 'yan malam wani ka nuna kana son ‘yar malam wane mai faskare, ko malam wane mai taula, ko malam wane mai ɗinkin takalmi, ko malam wane mai kaskantacciyar sana'a shi ba mawadaci ba ne. Shi ba mawadaci ba ne idan ka lalube sa dubu biyar ba za ka iya samun ta dindi tattare da shi ba, amma shi tunaninsa da hangensa ya za a yi ‘yata ta aure mai kuɗi. shi ba tunaninsa ya za a yi yarsa ta auri ma'ana ya ba da auren yarsa zuwa ga mai addini ba shi ba wannan bane a gabansa ba a'a ya za a yi mai jamman kafiran ya zo ya nemi yarsa ya za a keta unguwarsu da motoci a shigo a ce ya an wurin wace ne shi ba tunaninsa ina mai addini ba ina nutsatse ina mutumin kwarai wannan duk ba tunaninsa bane sai zamanto tunanin iyayen ma gaba ɗaya yanzu ya canza daga ya zo neman auren sai a dube sa wani irin kaya ma ya sa shin wata irin shiga yi idan aka yi rashin dace ya zo babu mota ko babu abin hawa mai kyau nagartacce sai a ce ai sayyada ya taka kai ka ce wata mata ya taka a unguwar ma'anar sayyada wai ai da kafa ya zo ko ka ji an ce a babu takalma a kafarsa daga an leka sai a ce ai bai sa takalmi ba kai kuma gashi a zahiri ga takarma a kafarka wai ma'ana wai ai baka zo da abin hawa ba idan kuma ka zo da dan babur ɗinka sai a ce ai kafafuwan shi biyu to da ma mai kafawa suke so ma'ana mai mota mai mota sa za ka ga wani zumin wani lokaci musamman a birnin Kano sai samarin suka koma aran kaya suka koma aran abin hawa suka koma aran komi da komi wurin neman aure sai an gama ƙarya an gama duk abin da za a idan zai zo auren idan zai zo ainihin wato ɗauran auren alkyabban ma da zai sa wurin ɗauran aure ta aro ce akwai wanka na aro na dubu biyu akwai na dubu biyar akwai na dubu shida akwai na dubu bakwai har na dubu goma akwai akwai aran ma da za a yi komai har gida ma ana bayarwa aro sai an ɗaura auren da sati ɗaya sai ya mata ƙarya ƙaryar da zai fara yi dama ya mata ƙarya shi a Abuja yake aiki ya mata ƙarya a Abuja yake aiki ana auren da sati ɗaya zuwa sati biyu sai ya ce ai wurin aikinsa an dan tsayar da aiki Allah ya jarabce sa sai ya ce ai wurin aikin ma an tsayar da aiki can kuma sai ya ce mata ai ai zan siye da gidan nan can dai yake duk su ta kullowa sai ka ga a ƙarshe auren ma bai yi albarka ba saboda ne saboda iyaye sun sa buri ya za a yi yan mu ta dinga kawo wasu abubuwa gida ya za a yi ta dinga sata a gidan tana turo mana sai zamanto ƴaƴan da iyayen gaba ɗaya an lalace an zamanto mutanen banza to matukar muna son gyara sai an yi karatu uban sai ya yi karatu ya je makaranta uwan ma sai ta yi karatu ƴaƴan ma gaba ɗaya sai an yi karatu kenan sai kowa ya yi karatu al'umma za ta gyaru sai an samu masu gargadi masu tunatarwa a cikin al'umma sannan al'umma take gyaruwa da haka wannan kalubale ne a gare mu ka tsaya tsayin da ka ya al'amarin gidanka yake abu na gaba shine ita yar da ka aura masa baya halarta ta fita daga gidansa duk talaucinsa sai da izininsa za ka ga wata sai a ce me yake baki da ba za ki fito ba sai uban ya ce ba za ki fito ba uwar kiga tana cewa wai ya fi ni ne kaji ba ya fi ne to shari'a bata baki izinin fita daga gidan mijinki ba sai da izinin sa komai talaucin sa sawawun amaraha abuha aw ummuha bittifaqil a'imma mala yace sawawun ubanta ne yace ta fito ko uwarta ko waye yace ki fito sai da izinin mijin nan naki ko kaskancin sa sannan shi kuma mijin shari'a ta ba sa dama idan ya so ya ɗauko ta daga birni ya mai da ita ƙauye shari'a ta ba sa dama idan ya so ya ɗauko ta daga kano ya kawo ta ibadan shari'a ta ba ta dama domin akwai auren da suka rabu da dama ba a iya irga su saboda canjin mazauni ai mu ba za a kai yan mu kano ba mu ba za a kai yan mu ƙauye ba mu ba za a kawo yan mu wuri kaza ba akwai auren raki da dama da suka rabu saboda wannan dalili dan haka wajibi ne a gare ta ta kiyaye iyakokin Allah a yayin da iyayenta suka hana ta yin da'a zuwa ga ainihin wato mijinta wajibi ne ta yi da'a zuwa ga mijinta ta ainihin wato ta kaurace wa iyayenta a lokacin da suka umarce ta da ta sabawa ainihin wato mijinta a wannan lokaci sai su kuma iyaye su zamanto azzalimai saboda sun dora Ya'ya musamman mata akan turba wacce ba ta ainihin wato ba ta bullewa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga ainihin wato ruɗin shedan ya kare mu daga wasu wasu irin na shedan wanda za mu tashi hadisi na gaba insha Allah wanda shine hadisin Uqba ibn Amir yadda Allah su kare tabbata a gare sa wanda shine hadisi mai lamba 330 a cikin wannan littafi ما ليتي وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأيت الحموى قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وعد قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن عم وله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء وقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحموى قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن عم ونوم wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira da Uqba ibn Amir wanda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata wanda wannan hadisi zai mana bayani dalili ne akan taharimul khalwa bil ajanib haramcin haramcin ya mace ta gefance ga waɗanda suke ajinabiyanta ma'ana waɗanda suke ba muharramanta ba cewa shari'a ba ta ba da dama ba ga ya mace ta keɓance ga waɗanda suke ba muharramanta ba wanda wannan shine mafi girma abin da wannan hadisi zai karantar da mu kuma hadisin zai yi gargadi dangane da shiga zuwa ga ainihin wato mata waɗanda suke ba muharramanka ba wanda a irin wannan lokaci da muke rayuwa za ga cewa musamman iya musamman mata sun mai da gidajensu kamar kasuwa kowa ma zai iya shigowa kowa zai iya shigowa a lokacin da ka sa wa gidanka sarka ka sa masa gin sai a ce wane ya ci ya wane bai ware ba ko kuma wane ya ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ko kuma wane zai da mutunci ko kuma wane ba mutumin kirki ba ne ko kuma wane bai yadda da matansa ba saboda ne wai dan kadai ka kiyaye dokokin Allah dan ka kiyaye dokokin Allah kai ka tsara mutuncin iyalinka sai a ce wai ai zargin su kake yi kana zargin wane zai shigo ai baka yadda da kanka bane shi sa ka hana kowa shiga gidanka wa iyyahu billah wannan mummunan zato ne zuwa ga Allah wanda wannan ƙaryata Allah ne da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabura maqtan inda Allah an taqulu ala Allah ma la ta'lamu wanda wannan hadisi zai mana bayani game da wannan sannan har wa yau wannan hadisi zai mana bayani shin da waye da waye shari'a ta yadda ta shiga ma gidanka da waye da waye shari'a ta yadda da su iya ganin adam matarka ba saboda lalacewa na irin wannan lokaci musamman ga amari. waɗanda yake sababbin aure wai bayan an gama daura aure an gama washewa gaba ɗaya akwai ranar da yake ainihin wato yake gayyatar abokanansa ya ce wa matar da ci kwalliya ai abokanai na da suka wahala suka ji jiki suka yi gudun mayar aure za su zo su gaishe da shi za su zo ban gajiya ita kuma saboda rashin tsoron Allah saboda rashin kirki nata saboda ba ta da mutunci dan ranar da za su zo to ma kirjin ta rabi na cikin rabi na waje rabi na ciki rabi na waje rabi a rufe rabi a waje dama ranar ba ita ba hijabi daga sun shigo da kirji take fara mun sallama sannan ku da zuwa ya gajiya ya gajiya gajiyar ne gajiya ta wuce ta mijinki da ya shekara uku yana tare leke kawai ba dan komi ba dan ki halarci a gare sa dan ki halarci kawai a gare sa kika takura kika tankwara ki sai ya siya kwade buwa guda goma ya siya gizina guda biyar ya siya lesi ya siya kaza wai dan kawai ya mallake ki kawai dan ki halarci a gare shi da haka wannan ma kalubale ne dan haka wannan hadisi zai bada bayani tare da yin mu'arana da wasu ayoyi a cikin littafin Allah mai girma da ainihin wato sarki Ukuba ibn Amir ya yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yace iyyakum wad-dukhul ala nisa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na alaihi lafazin iyyakum maf'ulun bi fi'lil mudmir malamai suka ce taqudiruhu ittaqud dukhul ku ji tsoron shiga zuwa ga mata ya kai ɗan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargaɗinsa cewa ku ji tsoron shiga zuwa ga mata fa qala rajulun min al sai wani mutum daga cikin mutanen Madina al sai ya ce majhul wanda ba an ambaci sunansa ba sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ra'aikal hamwa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alhamwa fa zai iya shiga zuwa ga mata wa ake cewa alhamwa malamai suka ce alhamwa shine qaribu zau ma'ana mafusancin miji dan uwan miji sai mutumin Madina ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam shin dan uwan miji zai iya shiga zuwa ga matar ga matar dan uwansa ma'ana dan uwa dan kana kanina ta yi aure shin zan iya shiga zuwa ga matarka ko dan kana na dan nayi aure zan iya shiga in yi halwa da matarka mu kebance alhamwa qaribu zawj ma'ana makusancin miji yakan dauki abokin miji yakan dauki aminin miji yakan dauki dan uwan miji uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wabnu ammin da ɗan ne ma'ana ɗan wan babanka ko ɗan ƙanin babanka wa nahwi ma da makamantansu ya shiga hadda ƙaninka su ne alhamwa sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam to dangunan waɗannan mutanen fa za su iya shiga zuwa ga matar ɗan uwa ƙala bari ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhamu almautu sai annabi ya ce ai alhamu mutuwa ne makusancin miji dan uwan miji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan aka tsare sai shiga zuwa ga matar dan uwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dangana sa da mutuwa ya ce ai mutuwa ne yanzu ba za ka fahimci haka ba sai ka koma zuwa ga al'ada ta malam bahaushe akwai kanin miji da ake wani laƙari ya ake kiransa? Na? Wasan kanin miji. Akwai wani take da ake wai wasan kanin miji. Za ka samu cewa musamman a irin wannan lokaci idan aka yi auratayya za ka ga kanin miji zai je ya kare. Yanzu ta kai da cewa ba ma kanin miji ba, wai yaron shagon mijinki ma zai iya tarewa a gidanki ai yaran shi ai yaron shi ne shi ma zai je ya tare to shi yaron shagon mijinki ma baya karkashin alhamwa shi kan ma ba a maganarsa shi ko ba ma a maganarsa ana bayani ne akan alhamwa dan uwan mijinki wanda yake uwarsu ma ɗaya su ɗaya ba ma ana maganar karera ba to shi dan uwan mijinki ma shari'a sai ta kira sa da alhamwa shi kansa ba wai mutuwa ne za ka samu kanin miji bai da bostop a cikin gida duk inda yayansa ke shiga shi ma yana iya shiga zai shiga ban ɗaki zai shiga uwar ɗaka zai je bayan kambodi zai je ya kwaso mata shanyar bura zai kwaso mata komi za ta yi girki ya zauna ya ci zai shiga kishin tare da ita za ta shiga ban ɗaki ta manta sabulu ai kanin mijina ne mai komin samu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alhamwa almaut annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai alhamwa aqaribu zawj ma'ana makusantan miji daga abin da ya shafi a min akhin ma'ana dan uwan miji in ma yaya ko kani wa ibn ammi ko dan ammi in ma da na wan baba ko ɗa na ƙanin baba da makusanta dukkanin wanda ake irga shi a makusancin miji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sa da alhamwa wani muslimin riwaya ta zo daga imam muslim an abi tahir daga abi tahir an ibn wahab daga ibn wahab qala yace sami'tu lay layth yace naji allai ya yaqul yana cewa alhamu wanda ake cewa alhamu aku zawj shine kan uwan miji wa ma ashbaha min aqaribi ga ma da waɗanda suka yi kama ko makamantansu daga makusantan miji ibn ammi har da dan ammi ko dan wan baba ko dan kanin baba wa nahwihi da makamantansu sai ka shigo gida ka tarar da ƙato da gemu ga shi kyakkyawa ka shigo ka gansa ka shigo ai ai dan wan babana ne ai dan kanin baban mijina ne ai dan wan baban mijina ne ta halatta wa kanta wa iyadu billah wanda Allah madaukakin sarki ya haramta mishi kalwa da shi sai ga shi kin halatta wa kai wanda wannan hadisi ne girma ne albarka da muka karanta ya hadaru nabi sallallahu alaihi wa sallam min al dukhul ala nisa'i ajnabiyyat. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gargade mu dangane da shiga zuwa ga mata mutum ya shiga zuwa ga matar da take ajnabiyarsa ma'ana ba muharramarsa ba wal khulwatu bihinna da kebancewa da su wata za ka shiga cikin gida kana shiga sai ka tarar da ita da wani kirka ce dan can kana tambaya sai a ce ai abokin mijina ne ya zo kallon bani ai abokin mijina ne ya zo kallon sangaya sangaya ya sangaya fitin nan ko sangaya ko ake cewa ne ai abokin mijina ne Eh, daɗin kowarsa satellite ɗinsa da yake kallon daɗin kowa ce ta ɗauki ya zo kallon ta gidana. Ai za a buga match da Manchester United da Mani, don haka tibinsa ba ta kawowa ya zo kallo. Ɗaya ne hoto da Barcelona. Ai Barcelona da Mani ba ɗaya ba ne, ya zo kallo. Ai ana kaza ne a gidana, ni na zo ganin nawa ne. to ba ma magana kare da ake magana ba ana magana dan uwan miji kalwa ma da shi haramun sai ya shigo gida kanin miji ko wan miji sai ka ga wani faranti a gaban sa ga ga da ga ga ga ga ga shi ga dankara masa kirgin da a gaban shi yana cin abinci ga ruwa a gabansa ga shiri a gabansa ga shayi ga farfesu ga menene sannan bugu da ƙari ga shi ta ajiye masa kirji a gaba yana buga wasa ne ga wasan tebur ga wasan ɗin ai matar wana ce ai matar kani na ce wa iyahu billah dan haka sai mun koma zuwa ga ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zauna lafiya saboda shari'a ta san dalilin da yasa ta hana shi shigowa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sa da mutuwa ba komai yasa aka kira sa da mutuwa ba saboda hatsarinsa domin larabawa idan abu yayi muni ba sa kiransa da muni sai zai ce kai kaza mutuwa ne ma'ana muninsa da hatsarinsa ya kai ka cewa wannan zai iya kawo matsala a cikin gida fa innahu ma khala rajulun bi imra'atin illa kana shaytanu thalithahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum bai taba kebancewa da mace ba ba ce na ukun shi shedan wa iyyahu billah a wannan unguwar tamu da muke rayuwa wurare wanda ni da kai ba za mu iya kirgawa ba za ka samu da sunan malanta matarka ko matata ko matar wanka ko matar kaninka ko uwarka ko ɗan uwarka za ka samu wai yanzu ta ɗora wa ƴarta talla ba ta dawowa da wuri don haka ta faɗa wa malam wani wai ya ce ta zo ɗakin za ka samu wa iyabu billah a irin wannan unguwar da muke rayuwa za ka samu mace mai mutunci saboda rudu na rayuwa da rudu na shekar Zaka samu wai tana halwa da wanda ke amsa sunan malami malamin malamin duba ko ka wai ta zo ne ya mata duba sai ka ga an kwashe minti arba'in a ɗaki an kwashe awa ɗaya wai a'a ai duba yake mata ta zo neman mafita ne to da sa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce magana ta gaskiya tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ɗai mutum bai taɓa keɓancewa da ya mace bakwace na ukun shedan ma'anar shedan duk lokacin da ka ga namiji ya keɓance da macen da yake ba muharramarsa ba to tunaninsa shine dubi ƙirjinta dubu bayanta nan ɗinta ai kaza ne wallahi billahi shine kaninsa domin annabi ba zai kalla ba billahi wallahi shine tunaninsa matukar aka ce ba mu muharramarsa ba ce matukar ba Allah bai ce mu wannan ai muharramar da ba ce to wallahi shine tunaninsa domin shari'a ta ba da bayani dangane da muharram ma'ana wanda ya halasta ya ganke cikin kwalliya ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul nur yace wa kullil mu'minina ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam يغضبن من أبصارهن ويحفظن وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa mu'minai mata da gudu na min abasari da cewa ka rinsa gani sai aka ce ka rinsa gani sai kuma ga ta ga malamin uku ta kura mai ko ta je neman mafita a karan farko ta saba wa Allah ko bata saba wa Allah ba ta saba wa Allah kowa kuma ya san hukuncin menene hukuncin wanda ya saba wa Allah abu na biyu wa ya hafadna furuja wannan ka ce da su su kiyaye farjin su kada su yi zina wannan shine hukunci da biyu na uku wala yubdina zinata wannan ka ce da su kada su bayyana adansu ba ka faɗa wa muminai mata ba wai ana maganar mata aure ba kawai har da budurwa domin ayar ba bambance mai aure ba da budurwa ka ce da su wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu Abin mamaki a irin wannan zamani da muke rayuwa sai ka ga mutum ya ce wa matarsa wallahi idan kika sa hijabi sai na rabu da wallahi billahi a wannan unguwa da muke rayuwa akwai wanda idan matarsa ta sa hijabi ta yi shigar musulunci ta yi shigar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi wallahi sai an yi kansu wala yubdina zinatahunna Allah yace ka fada wa mu'minai mata a kulfa da su bayyana aran su illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana daga gare ta shine na adam ma'ana shine na kayan da za ta sa ma'ana kayan da ta sa ya zama to shi kadai ya bayyana daga jikinka daga gare ka ka faɗa musu kuma wani ya zuribna bi hinna ala hinna ka faɗa musu cewa ya zuribna bi hinna cewa su sa khimar je ka tambayi duk balarabar duniya mai ake cewa khimar khimar yana nufin hijabi ka faɗa musu cewa su sanya hijabinsu su buga hijabinsu ya kai har ƙasa Allah ya ce ya su buga su ma'ana su tafe ta ya kai har ƙasa wala yubdi da zina ta hunna ka faɗa musu kada su bayyana adansu illa li hinna sai zuwa ga mazajen su kawai al-buhula shine jam'in ba'al idan aka ce ba'al shine miji aw aba'ihinna ka faɗa musu bayan mijinsu wanda ya ƙara halatta a gare su shine babanta babanta zai iya ganin kwalliyarta au aba'i hilla ka faɗa musu baban mijinta ma zai iya ganin kwalliyarta domin daga lokacin da aka ce ɗanka ya auri mace to ta haramta a gare ka har abada wasu malamai ma suka tsaurara hukuncin cewa idan ɗanka ma ya yi zina da mace ta haramta a gare ka wasu malamai ma suka ce matukar ɗanka ya ga farjin mace ya ga farjinta to ta haramta a gare ka wasu malamai ma suka ce idan ya shafe ta daɗi ta haramta a gare ka ku sai aka ce au aba hinna cewa baban mijinki zai iya ganin kwalliyanki ba laifi bane dan kin yi kwalliya baban mijinki ya gani au abana'ihinna sannan hinna ƴaƴanki da kika haifa ma za su iya ganin kwalliyarki shari'a ba ta hana ba au abna'i uqulatihinna sannan ƴaƴan mijinki ma za su iya ganin kwalliyarki domin ke ma uwarsu au ikhwanihinna sannan ƴan uwanki ƴan uwanki za su iya ganin kwalliyarki au bani ikhwanihinna sannan ƴaƴan ƴan uwanki maza za su iya ganin kwalliyarki domin su ma ƴaƴanki au bani akhawatihinna sannan ƴaƴan ƴar uwarki mace za ta iya ganin kwalle auni aw nisa'ihinna ke ƴar uwarki mace mace ƴar uwarki ma za ta iya ganin kwalle ki au ma malakat aymanihim aw ta'ibiina ghayra ulil qurba sai tsoho ma tuku wanda bai sha'awa wanda bai sha'awa ana tunanin cewa wannan duk zakarin sa zai miƙe wato zai iya ganin kwalle ki dan ya gani ba wani abu domin ɗanin bai da wani amfani sai ya ce awil kufulin ladina yadharu ala aurata nisa da yaron da idan ya ga al'auran mace ma bai san me ya gani ba ma'ana dan da bai san me ake cewa farji ba dan da bai san me ake cewa gaban mace ba dan da bai san me ake cewa mace ba ma'ana dan karamin yaro alladhi lam yadharu ala auratin nisa wanda zai iya fahimtar wannan menene to a cikin waɗannan mutanen kin ji an ambaci kanan mijinki kin ji an ambaci wan mijinki kin an ambaci abokin mijinki duk ba ambaci waɗannan ba sai kuma Allah ya ce a ƙarshe wala yadribna bi arjulihinna akul kada ki dinga dukan ƙasa da kafafuwarki wannan takalmin kwasfan da suke cewa Allah ya ce to kada ki shi kada ki sa domin idan kin sa zai bayyana adanki domin idan kin sa kwaskwas duk lokacin da kika kwarkwasa a ƙasa za ki janyo hankalin wasu sannan idan kika kwarkwasa a warwaran ki zai ce kacaf kacaf kacaf ko karya ne ba karya bane domin Allah ya ce li ya'lama ma yukhina min zinatihinna idan ma kin sa hijabi sai kika sa awarwaro ai idan kika buga kafin ki da kwaskwas wannan awarwaron naki zai yi motsi kacaf kacaf shine ma'anar ma fi da rihi na tirinna aikin ɓoye adan da mijinki kaɗai ya kamata ki gani amma ta dalilin buga kafa a ƙasa wannan awarwaran ya ce kacaf kacaf ai malam wani alhaji wani ya san kin yi adokin sa awarwar wallahi da matsala Ina rayuwar gaba ɗaya idan mun dube ta irin rayuwar da muke yanzu akwai problem a akwai iskali akwai matsala anya za a shiga aljanna a haka wallahi wani zubin idan na tsaya ne tunani sai in ce anya za mu shiga aljanna wallahi billahi wani zubin idan na zauna sai in ce anya za mu shiga aljanna wani zubin idan na yi tunani sai in ce to duka ma unguwan nan anya ɗan aljanna sun fi biyu zuwa uku ma in ma za a samu wani zubin saboda irin taɓar gazar da ake kai an ma wuce magana a warwaro akwai wani irin ɗinki da mata suke yi yanzu irin ɗinkin da mata suke yi yanzu wallahi idan ta tsugunna za ta yi shara wata sai ta rika mai da kirjinta wata sai ta mai da kirjinta wata musamman baburan nan da ake hawa yanzu wallahi wata idan ta zo hawa babur sai ta ga kalar ta, wani irin fantasa saboda ne saboda wata kiyaye dokokin Allah kuma mijinta na ganin ta yana ganin ta kuma shi zai ɗau kuɗi ya bata ya ce ki hau ɗan babur saboda rashin mutuncin yan baburan ma yanzu akwai wani siddi da ake yi ne duk yadda kika kai da tsantseni idan kika hau siddin sai kin rungume sai kin kwanto saboda rashin mutunci da haka waɗannan muke kira da waɗanda suke da suke mawadata daga cikin dan Allah dan Allah dan Allah a gauri waɗanda suke mawadata a cikin mu dan Allah idan ma hadaka za a yi idan ma wata irin hadaka za a yi kai jihadi wallahi tallahi idan kai ga wannan niyyar wallahi sai Allah ya baka aljanna wallahi tallahi sai Allah ya sanya wa dukiyarka albarka a yi kokari a jajirce irin waɗannan baburan na aje ne sau da Allah a yi kokari irin junction ɗin da aka san mata na fita kunguwa a cikin wannan unguwa dan Allah a yi kokari idan ɗaiɗaiɗai ne a aji na ba za su hau ko ba za su hau ko na ana mai tijara cewa lokaci na wuce Ta haka ubangiji wata wata'ala ya jintabe mu a wata aya Ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق الله يجي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الضرور الله يجي يا كيمتو كجيا يدوكوتم أبيني ka ji tsoron ranar da ɗanka zai iya tsina nama komi ranar da matar da ta zubar da addininta ta zubar da sunnarta saboda ita matar da ta zubar da addininta ku duba magana ba ka yi watsi da sunna saboda ita saboda kada ku zauna da ita idan ba za ta taimake ka game da sunna ka kore ta ka shigo da wadda za ta taimake ka wurin neman aljanna saboda ita sai ka watsar da addini ka watsar da daidai ka watsar da gaskiya saboda kadai ka zauna da ita sai kai ruko da karya sai Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron ranar da dangantaka ba za ta tsira na muku komi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce sannan alkawarin Allah game da tashin alkiyama fa gaskiya ne Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul Qur sai da ya rantse wurare har guda shida kafin yayi magana Allah ya ce wa Qur وكتاب مسطور في رش منشور وبيت المعمور والسقف المرفوع sai Allah madaukakin sarki ya ce inna azaballahi lawaqi inna azaba rabbika lawaqi Allah ya ce wallahi ma lahu min dafi bayan Allah madaukakin sarki ya rantse wurare shida sai ya ce ka faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle azabar Allah fa mai ce tabbas azabar Allah sai ta abu kuma Allah ya ce ma da mu jafi babu wanda ya sai kare azabar Allah lokacin da Allah madaukakin sarki ya so azab dadda wanda ya bandare wanda ya kauce mu babu wanda ya sai hana Allah azab dadda ya ka wajibi a gare ka tsaya ka kiyaye dokokin Allah game da auratayya ka kiyaye dokokin Allah game da ƴaƴanka domin akwai waɗanda ƴaƴansu su suke kai su da saba wa Allah ka ga 'ya'ya musamman iyaye mata in suna ai idan baka sa shoni ya ce ba ba za a ganta a ce ana so ba wallahi idan ta kiyaye dokokin Allah sai kaga Allah ya kawo mata mutumin kwarai shari'a da haka anan za mu kada ta insha Allah akwai bayanai da dama a gaban mu za mu yi hakuri da ɗan kaɗan da muka ji gobe za mu tashi a inda muka tsaya wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين